أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهك لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da goma ga watan shida shekara 2018 a wannan masallaci na Mus abu bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a kafin mun ci gaba akwai wani alhaji abdullahi daga dutsen ba ya aiko ma wannan alkhidmat khairiyya din gudunmuwa ta naira dubu biyu Allah ta'ala ya saka masa da alheri sana ko su takardu da za a karanta kafin mu ci gaba da karatu mai takardun suke cewa ne السلام عليكم ورحمة الله wannan takarda ta fito daga tsofaffin zakar al-waqaf endowment commission malam asibin ta asibin sunna mus'ab bin umar assalamu alaikum zakka da wakati a jihar sokoto ba an bayan gaisuwa tare da girmamawa da fatan alheri a madadin hukumar da zakka da wakati da jihar sokoto wadda ke da alhakin karɓa da raba zakka da wakati a jihar sokoto bisa ga umarnin mai girma gwamnan jihar sokoto da majalisar mai martaba zargin zuwa yanzu allah ya ba mu ikon karɓar zakka da ki a eh, gundumomi 85 cikin 86 kuma aka raba a can inda aka tara kamar yadda shari'a ta umarta bayan haka gwamnatin jihar sokoto da ƙananan hukumomi da uku suna tallafawa wannan hukuma da kuɗi da nau'ukan abinci daban-daban a kowane wata da kuma taimako na musamman lokaci-lokaci domin taimakawa fajirai da musulmai kamar yadda allah ya yi umarni hakika manoma a ƙauyukan wannan jiha sun fara karɓar kiran allah ta hanyar ba da zakar noma amma akwai keji mai faɗi game da fulani da attajirai wajen karɓar wannan umarni saboda haka muke roƙo ga malam da ya ƙara taimakawa kamar yadda aka saba a wajen tafsiri da ya ƙara kira da ƙarfafa jama'a kan ba da zaka da ta hanyar bayar da zakarsu ga wannan hukuma domin rabawa da mabukata kamar yadda abin yake tun lokacin farkon musulunci da daular usmaniya da Allah domin musulmi masana tallafin arziki na duniya sun yi hasashe cewa da musulmai za su fitar da zakar su dukiyarsu kuma a raba ta yadda Allah ya ce za a iya maganin matsanancin talauci da ya addabi al'ummar mun gode da haɗin kai da kuke ba mu Allah ya taimake mu a shi ɗaya bayan bai Muhammad Lawal da shugaban hukumar zakka da wakati ta jihar Kudu. ya kamata a samu lokaci a yi kira musamman aka karanta an inna balona hun kama balona a sahabar jannati idan aka samu da ya sulimun na hamus bihi wala yi tasnu ha ta aikun min rabbika wasu mutane ne suka riƙe aikin Allah Allah ya tura mala'ika ya cinna magunar wuta da asuba so saboda haka mutane idan suna neman zaman lafiya ba su dinga fitar da haƙin Allah kuma wannan in banda musulmi da musuluncin ba shi da gata ba yanzu ya kamata a ce duk wani musulmi da yake da kuɗi a kowace jiha a san adadin kuɗin da abin da yake haƙƙin shi ne da haƙƙin Allah da lokaci ya ba a buƙatar ya yadda ko bai yadda ba kawai kallon dukiyar za a yi a raba ta gida arba'in a ɗauki ɗaya a bar mai talatin da tara in kuma ya ƙi sai ya ba gwamnati wahala ku duk yawan dukiyar ta raba ku biyu ta ɗauki rabi ta ba mai rabi goban an ce ba da haƙƙin Allah ya ce ba zai bara shi ya yasa waɗanda suka miƙe suke ta maganar cewa ƙara mata sama da ɗaya wane ne wane ne wane ne don sun yi magana ta cin cewa ana ƙara mata sama da ɗaya to su yi magana mana mutane da suka riƙe kuɗaɗen mutane a hannunsu don ba kuɗinsu ba ne na rantse da Allah ko ka bayar a duniya ko kuma a jibge ka a lahira a madadin kuɗin dole sai ɗin biya faru saboda haka a masu kuɗi in Allah ya da za mu samu lokaci a cikin kwanakin nan biyu da ya rage mai kira a kan wannan gabar mu tunatar da izinin Allah Allah ya kuma ya ba da ikon gyarawa yawa in ana fitar da haƙƙin Allah yadda ya kamata lallai tabbas masala tattalin arziki sun yi gaskiya domin kun mafi yawancin musulmi sun ɗauka cewa ne a ramadana ake yin zakka ba kuma haka ba ne watan da ka samu kuɗi ya zama shekara ta zagar kudin ya isa nisabi a wannan watan za ka yi zakama kenan kaga a lokacin da ya zamanto a cikin ramadan ne ka samu kudi ya kai nisabi shekara ta zagar in a ramadan za ka yi wani a shawwal zai wani a kaza zai wani a kaza zai sai ka ga mutane a kowane wata akwai inda za su yi zakka a wannan watan kuɗi na zagayawa a hannunsu amma mutane sai su rike kuɗi sai su ƙi yin zakka sai wa kowa yake mutane azumi kaɗai ake yin zakka Allah ma'ana Allah ya bada ikon gyara mu je ta gaba mai gaba magana da malam musulmi ranar da malam na ta ta kamar yanzu ne ne nan ban taba hazuwa da malam Ahmad Jibril ba amma kaga bai ma malam magana ban sai ke ina tare da malam amma na san duk wanda ke so ya san sunan malam Ahmad Jibril ko da bai taba ganin shi ba to sai wani ya rubuta wata take da nan assalamu alaikum malam Allah ya kara ma malam ilimi da tsoron Allah maganar da kayi akan malam Ahmad Tilebi da ya kawo wasu mata ziyara kwana biyu da suka wuce cikin wasa ta ce duk wanda bai san malam Ahmad a nan kudu ba sosai in ka ne wasu masu sauraron ka ah, ta kafafen watsa labarai sun yi wa maganar ka mummunan fahimta har wasu daga cikinsu suna cewa bari su je su ga malam ahmad tun da ka ce wai duk wanda bai san shi ba to sai in dai ka ce wai su yanzu tare ne ba ka sai abin da so ni dai ban faɗa haka ba kuma Allah ne shaida ku ne shaida ko a nan wajen abinda na ce wanda bai san malam ahmad ba sai dai in dan wuta ne kuma dan an ce wani dan wuce ne abin nuni akan kafiri ne na ɗaya kenan ko na biyu abin da nake nufi shi ma ba hakikar maganar nake nufi ba mu daga nake nufi in dai kana musulmi kana da alaka da addini a nan garin kamar yadda alhaji abraman ya faɗa baka san malam ahmad ba baka da labarin shi to alama ne cewa kayi nisa da addini da masu addini wannan shine abin da nake nufi kuma tabbas in dai mutum yana cikin garin sokoto ya ce bai taɓa jin labarin malam ahmad hele ba to wallahi tsakani da Allah alama ne cewa bai da alaka da addini alaka ta kusa ko ta nesa wannan kuma shine abin da nake ne yawa saboda haka mun san akwai wa minhum man yastami ilayka hatta idza qardu min indika qalu ma za qala anika Allah ta'ala ya shige da ni ba haka na faɗa ba mu je ta gaba assalamu alaikum malam ina maka fatan alheri don Allah malam ina son ka ƙara yi wa al'ummar musulmi bayani domin na ji wani malam abdul yana tsananin suka da aibata shaidina usman da anhu da sauran sahabbai wai akan hada alqur'ani waje ɗaya, yana cewa wai shafi sauran haruffa shidda da alqur'ani ya sauka a kansu har yake cewa wannan alqur'ani da yake hannunmu wai akwai ayoyi da ah, sauro ah, da surori da yawa waɗanda babu a cikinsa wai daga cikin misalan da ya bayar akwai suratul hafi akwai wata aya a ah, shehu washe hafi idan zana ya ko? wasu to a ni ban so ma ya kira suna ba da ya kawai ya faɗi matsalolin to mu za mu iya gane kowa an fahimta yi don nan ba gurin kiran suna ba ne riga kawai za mu ɗanka da ka ɗauka kasa a kanka to sai ta daidai da kai amma tun da an riga an karanta kuma da an nuna manzanci in an zakoyo a tsallake sunan ba sai an kira ba shi dai wannan mutumin da ya fara yin tafsiri kowa ya san tafsiri ba sana'arsa ba ne daga watan shekaran ne zuwa wannan shekaran ya fara yin wa na farko bai da hadda ƙwar'ani ta kosi aka haka fara tafsirin an fahimta yi. sannan na biyu idan kana jin yadda yake jan ayoyin sai ka tausaya ma ƙwar'ani saboda dama ba saba ne. amma yin dai haddan wake-wake ne na banza da wannan kan ko umaru ulƙaifi ba zai nuna masa haddace wake-waken banza ba na ba gaira ba dalili wannan qur'anin da ke hannun musulmi shine qur'ani na Allah babban bakin cikin da yake damun shi yana so ya rushe dukkan sahabban da suka san tafsiri sai sai da na Ali to amma kuma ba zai yi ba dan wannan qur'anin da ke hannun mu da dukkan ruwayensa guda goma rasmul usmani ake kiran shi idan ya rushe ya babu wani to kuma abin da zai biyo baya sai ali da yake so ya daga tunda shi a aqidarsa Abu Talib wanda ya mutu ba ma musulmi bane da shaidarsa Abdullahi Gondo ya ce Abu Talib din nan ya ma Abubakar falala a musulunci ya mafi fi gudunmuwar da ya bayar addini ko ɗaya bisa ukunta Abubakar bai bayar ba wannan ita ce aqidar shi sannan yayi magana cewa wai sai da na Usman a zamanin shi masu kuɗi suka ƙara kuɗi matalauta suka ƙara talauci da haka matalautan sahabbai ne suka ji haushi suka zo suka kashe sai da na usman ban taba ganin mutumin da ya rena mabiyan shi wayo ba yau ya magana ya warware ba sa ganewa kamar shi sannan a daidai lokacin yana ta rikici cewa dan mai mu'awiya zai tashi ya yi faɗa yana neman jinin ɗan uwan shi amma shi yanzu ya halatta ya nemi jinin ɗan uwan shi da aka kashe to saboda haka ya yi maganganu da dama wasu na jahilci ne wasu ba ma maganganu ba ne na ilimi amma a jira bayan sallah banda wancan raddin da na fara mai layi guda biyu akan wani kulli fir'auna ɗaga Musa saɗa, to zan fara wani sabo sai an hada su biyu sai ya zama to tafsiri au tafsiri an fahimta ai saboda tafsiri masdar ne na fassara yufassiru tafsiran akwai kuma tafsiri shi kuma masdar ne na fassara yufassiru tafsiran to da haka tafsiri ko tafsiri tafsiri ko banna a bayan ƙasa to zan biyo da wannan karatun zan warware bannar da yi ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah a wannan munasabar akwai jaridar rariya jaridar rariya jiya da daddare wani ya turo min wani abu da ta buga cewa shi wannan malam ɗan tamori shi malam ɗanta more jaridar rariya sai ta buga ta ɗauko hoton shi da hoton malam aminu daura sai ta haɗa ta ce wai malam daurawa yana kiran gwamnati wai ta ɗauki mataki a kan malam ɗanta more ta hana shi karatu sanda wasu suka bugo min jiya da daddare suna so su san haƙiƙanin labarin na ce masu inda ya jaridar rariya ce to ku rabu da su ba mamaki raro ta sake saboda ni na san sun saba rarota amma su bari a bincika kowace matsala idan ta zo bincikenta kake sai tukun na labari ya tabbata shi yasa sai zaka sannan zaka gina hukunci a kanta in labari bai tabbata ba baka da bukatar ma ka wahal da kanka wajen gina labari a kansa to sai na bincika na kira malam daura jiya da daddare bai dauka ba yau da asuba sai ya kira na ce mai gashi gashi yace wallahi shi ma bai sani ba yadda na gani shi ma haka ya gani to kaga rariya sun laruta sun lalata rariya to abinda nake cewa dan tunanin yan uwa in ya tabbata malam daura ya faɗa haka kamar ahli sunna suna da gajiya wurin kare abinda muke kai na sunna shi yasa muke so a yi amfani da karfin gwamnati mu kuma babu ruwan wallahi ina faɗa a wannan wajen bi kulli khudu'in wa tawadu'in wa tadhallulin wa hatiqari babu wani da da ya isa na rantsi da Allah kowaye shi wanda yake da wani abu na kalubalantar sunna da zai ce wai ba za mu iya bashi amsa ba na da Allah babu wannan dan wallahi kuma ina faɗa na san magana za ka shiga kafafin watsa labarai ko to a ji da kyau kuma a ruwaici wannan daga gurina mu ba mu ce mu malamai ba ne mu ɗalibai ne kuma Allah ya sani muna faɗa kuma muna faɗar malaman amma na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu shi. babu wani wanda yake da ƙalubalantar sunna akan wani abu wanda ba za mu iya bashi amsa ba kowaye in kuma akwai wani da yake ganin akwai wani abu da yake da shi na ƙalubalanta wanda ahli sunna ba za su iya bashi amsa ba muna jiran shi kowaye ya fito shi wannan mai cika bakin da ya zo yana cika baki ai ku shaida ne bare da na bannan garin cikin azumi idai wannan lokacin daga bayan sallah karama zuwa bayan sallah babba tsakanin masu aƙidu daban-daban na yi ya kai guda goma da in shi'a da in ƙur'ani zalla da in wacce tsiya da in wacce tsiya da in wacce tsiya. shi da ya koma yake ihu yake cewa a hada a gidan rediyon kano aka ce mai ga gidan rediyon da za a haɗu da kai duk duniya ta jika kuma ba ko sisi in ya isa nan ya kamata a ce an haɗu da shi kuma har yanzu bai amsa kiran ba saboda haka mu ba ma cewa gwamnati ta yi amfani da wani akan ƙarfi a duk wanda yake da wani abu akan sunna ba wanda ba mu da amsar da za mu ba shi amma idan rikici ya haɗa ka da gwamnati kai da ita ne can ku ƙarata in ta ga dama kayan mata wani abu za ta ɗauki mataki a kanka wannan can ku ƙarata ba abin da ya dame mu sau da aka mu ba mu da kira ga wani malamin cewa gwamnati ta ɗauki wani mataki a kan wani malami ko ta kashe shi ko ta hallaka shi ko ta ɗaure shi saboda yana ganin wani yana da hujjar da mu ba mu da mu ba mu da wannan ba wannan malam babu shi sannan abu na ƙarshe ta wannan jarida ta rariya kamar yadda na faɗa dama na ci a wannan wajen karatu sai na tsine mata albarka saboda ni ma sun taɓa man ƙarya ina sudan suka buga wani labari kuma saboda adalci sai da na kira ɗan jaridan su ɗaya daga ciki ana ce masa ibrahim ammani na ce masa labarin da kuka buga ba haka labarin yake ba kuma a ka'idar jarida ni na san cewa akwai balance idan kun buga labarin da ya shafi ɓangarori guda biyu in kun ji na ɗaya to ya kamata sai kun ji na ɗaya kafin ku buga labari na ce to tun da kun ji ɗaya ɓangaren ba ku ji tawa ba kuma na ga abin da kuka buga na kira ku na sanar da ku ga abin da yake daidai sannan ɗaya ɓangaren suka faɗa muku cewa an yi kuskure ne da ya kamata ku gyara kuskuren da aka yi sai suka ce wai suna jiran sai wancan ya yi apologizing tare da ya tabbatar musu cewa fa kuskure ma amma wai suna jiran sai ya yi apologizing kafin su janye kuma ba su gyara labarin ba To wannan jarida ta rariya na farko ina kira duk wani musulmi da yake bibiyar kafofin watsa labarai da ya ga jaridar rariya ta buga labari ya tsallake shi kawai kar ma ya tsaya karantawa ƙarya ce kawai ƙarya ne kawai ɗaya kenan sannan na biyu wannan jarida ta rariya a cikin wannan wata na ramadana ina addu'a ina tawassuli da sunayen Allah masu tsarki da su gobinsa. Allah ya karya ta Allah ya rugurugu da ita Tunda da dai dama su ɗabi'ar su shine wa malaman addini ƙarya da ƙage abinda da baka faɗa ba su ce ka faɗa ko to yana roƙon Allah kada Allah ya sa shekara mai zuwa ta zago cikin wannan Ramadan din nan Allah ya batar da labarin ta kwata kwata a doron ƙasa kuma wani da na so in tsine mata albarka to bai kamata in yi tsine ba amma ya halatta in mata addu'a Allah ya karya ta to tunda ƙarya suke bugawa to ina roƙon Allah wannan jaridar da kamfanin da ya buga ta da ma wanda suke aiki a ciki in ba su tuba ba sun nemi wani wajen Allah ya sa bala'in ya shafe su Allah ya karye wannan rariya din nan da take raro ƙarya da ina roƙon Allah ta'ala Allah ya fata-fata da ita Allah ya karya ta wannan shine kuma yana jira amsa da za su bayar mu je karatu بسم بيس ما اشتروا بئس ما da mashtarau bihi anfusahum abinda rayukan su ta siya musu menene shi shine an yakfuru bima anzalallahu a ce su kafirce ma da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kuma me yasa suke yin haka bagayen sada an yunazzilallahu a ce Allah ya saukar min fadlihi akan falalasta alaman yashihi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba'u bi ghadabin suka dawo da fushi akan fushi inji Allah madaukakin sarki walil kafirina Allah ya ce dama su kafare suna da azabun muhin azaba ta wulakanci Allah ka raba mu azaba ta wulakanci jiya mun yi bayani akan wannan da haka bi isa ma da inda ka ganshi a cikin alkur'ani to yana daga cikin abubuwa da ake faɗar su da ma'anantir wanda asali bi isa ne amma sai a ƙara ainihin wato ma kuma irin wa'annan a cikin alkur'ani ba su da ainihin wato yawa guri uku ne kawai Allah ya amfani da bisa sannan bayan ya kawo bisa sannan sai ya ƙara ba na farko a nan wajen sannan na biyu ayat da za mu tarar da Allah gaba ya faɗa ya ce kul bi isa ma ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina sannan a cikin suratu ainihin wato al'arab da Allah ya ce walamma a Musa ila qaumihi gadbana asiba qala bi isa ma qadabtumuni min a tir da abin da kuka wakilce ni da shi a bayana to da albisa da annima wannan yana daga cikin afa'al madahi wannan yana daga cikin afa'al zam duk inda aka ji an ce bi'isa to magana ta lalace amma da ka ji an ce ni'ima kishi ya bi'isa to abu yi kyau shi yasa yan aljanna idan sun shiga aljanna zaka ji Allah ya ce fa ni'ima ajrul amilina kishiyar haka kuma za ka ji Allah ya ce fa bi'sa masawal na? tir ya zamanta wannan ita ce makoma ta masu girman kai Allah ya tsare mu to shine Allah ya ce isa tir da mashtarau bihi anfusahum abinda rayukansu ta siya musu a ce an yi furu bima anzalallahu a ce su kafirce ma duk abinda Allah madaukakin sarki ya saukar me yasa kuma suke yin haka bagayen saboda hassada. wace irin hassada ce su wayannan mutanen a tsarin su idan Allah zai aiko annabawa to akwai gidan da zai zo idan annabin bai zo wannan gidan ba babu yadda za a yi su imani da wannan annabin to lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba daga wannan gidan ya fito ba sai zamanto sun kafircewa annabin sun kibin shi kuma Allah ya ce saboda hassada ne yasa suka yi haka dan haka sai ya zamanto an yunzilallahu min fadlihi a ce Allah ya saukar da falalarsa falalarsa anan wajen da Allah yake saukarwa akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa shine wahayi kamar yadda yake rafi'ud darajati zul ardi sai ce yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq Allah shine mai daraja ta ƙarshe shi yake saukar da wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa dan yawa mutane gargadi akan wato ranar da za ta zo za su haɗu da Allah subhanahu Ta'ala, da haka Faba'u ba'u bi ghadabin ala sai suka dawo da fushin Allah akan fushi malamai sun yi maganganu mai ake nufi da Faba'u ba'u bi ghadabin ala sun ƙara dawowa da fushin Allah akan fushi fushin Allah akan fushi shi ne annabi Musa ya zo sun ba shi matsala sannan annabi Isa ya zo suka ba shi matsala sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sun ba shi matsala ne fa ba'o bi ghadabin ala ghadab a can sun janyo ma kansu fushin Allah yanzu ma sun ja ma kansu fushin Allah da haka sun dawo da fushi a kan fushi Allah sai ya ce walil kafirina kuma kafirai fa irin waɗannan suna da azaba ta wulakanci dan haka ya zamanto suna da azaba ta wulakanci dama dan adam asali da abinda Allah ya halicce shi ya faɗa ya ce wato ma'un ne mahin ruwa ne wanda yake wulakantacce idan ka ga ka samu karanci a wajen Allah bin sa kai shi yasa yace wa man yuhinillahu fama lahu duk kuma dama wanda Allah ne ya wulakanta shi to baka isa ka samu wanda zai ainihin wato karrama shi ma da kuma mutum ya riga ya taimaka sa wulakanci a nan duniya ta hanyar rashin bin Allah to ya jira kuma dama dole sai ya wulakanta a lahira Allah ka raba mu da wulakancin lahira yace wa idza qila lahum wa idza qila lahum aminu فلو Allah ya ce wa idza idan ku aka ce masu aminu ku zo ku yi imani bima anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina ai mun riga mun imani da abin da aka saukar mana wa kuma za su ce maka su sun kabarce ma bima wara abu duk wani abu wanda ba shi ke hannunsu ba wa huwa al shi kuma wannan abin da ake kiransu ake cewa su zo su yi imani da shi Allah ya ce gaskiya ne saboda musaddiqul lima ma'ahu yana gaskata abin da ke tare da su na sakon da Allah ya kawo Allah ya ce masa kulka ce masa to falima taqtuluna anbiya Allah in dai kun ce kun yi imani da abin da ke hannun naku me yasa kuka dinga kama annaban Allah kuna kashewa min qablu kafin a saukar wa da annabi Muhammad wahayi in kuntum mu'minina in dai daga sai kuke kun yi imani da abin da ke gurin ku wannan yake nuna cewa ba su imani ba Allah ya ce wa idza qila lahum in aka ce musu aminu bima anzalallahu ku zo ku yi imani da duk abin da Allah ya saukar na sako to sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu kaɗai mun yi imani da duk abin da ke gurinmu ne sannan wa yakfuruna bima wara'ahu duk abin da ba shi ba mu mun kafirce masa ba mu yadda da shi ba wa huwa al shi kuma wannan wahayin da Allah ya saukar wa annabi da shi gaskiya ne dan alqur'ani gaskiya ne Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka sai yace wa huwa alhaqqu qul lastu alaihim biwaki sannan manzon da ya turo Allah ya ce gaskiya ne kaifa ya hadillahu qauman kafaru da imanihim wa shahidu anna rasula alhaq sannan suka shaida cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne sai Allah yake cewa sannan ita gaskiyan nan ta alqur'ani da annabi ya zo da ita tana gaskata abin da ke tare da su don qur'ani da ya zo ba ya zo bane dan ya karyata a taura ba ya zo bane dan ya ƙaryata mai injila ya zo ne ma don ya gazgata cewa da attaura da injila Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da su shi ya samu muke cewa a daidai lokacin da za ka samu shi musulmi akwai abin da ya lizimta masa dole ya imani da Musa da attauratun lati munazzal ala Musa dole imani da Isa ya imani da injila wacce aka saukar ga annabi Isa da wanda ba musulmi ba a ɗaya gefen babu abin da ya lazin kame dole imani da ƙur'ani sannan ya imani da annabin da ya zo da ƙur'ani babu wannan wani malami yana karatu sai wani wanda ba musulmi ba ya shigo ya ce a addinin ku ba adalci a ce saboda da wani dalili za a ba da dama wanda ba musulmi ba mace wacce take wacce ba musulma ba kirista za ta iya auren musulmi namiji amma me yasa ku addinin ku aka ibada dama namiji wanda ba musulmi ba zai auri musulma ba wannan zalunci ne wannan rashin adalci ne wannan kada sai yace zauna zan maka bayani zaka fahimci akwai adalci a ciki yace kowane addini cikin abin da yake umarni da shi akwai maganin cewa a zauna lafiya yace haka ne yace haka ne yace a janibin musulmi abin da yasa aka halatta cewa namijin musulmi zai iya auren wacce ba musulma ba saboda dalili kamar haka na farko duk abin da take girmamawa yana girmama shi idan kirista ne yana girmama annabi isa da na maryamu babu wata mata da aka fito karara aka dinga faɗa sunanta a ƙur'ani irin na na sannan yadda aka kira sunan annabi isa a littafinmu ba a kira sunan annabin mu haka ba kaga babu iskali ba rigima ba rigima. to in ta zo zama karkashin shi abin da take girmamawa na ƙarshe yana girmama su da haka ba za a samu rigima ba yace kai kuma yanzu idan aka ɗauki musulma aka baka ta je ta zauna ƙarƙashin ka kana ganin girman annabi Muhammad kai kuma baka ganin girman shi idan ka je ta zauna karkashin ka tsakanin da Allah ran da ka taba annaban ka faɗi maganar da bata dace akan shi ba za a yi rikici ko ba za a yi ba yace za a yi yace to abin da ya lizimce mu na mu girmama annabi Isa da na na Maryamu da akwai wannan abin da ya lizimce ku ku girmama annabi Muhammad da littafin da ya zo da shi daga gurin Allah sai mu ba ku aure kuma daga lokacin da mutum ya yadda yace zai girmama annabi Muhammad mai zai faru kaga ai dole musulmi zai dawo to shi kenan ya fahimci cewa lallai kuma wannan abin shi ne adalci sai Allah ya ce to in kun ce kun yi imani da abin da ke wajen ku ulka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuka dinga kama annabawan Allah kuna kashewa ai a cikin littafin ku ba annabin Allah ba ma gama garin mutane Allah ya ce kar a kama su a kashe me yasa kuka dinga kamo mutane lamba ta ɗaya wajen daraja kuka dinga kashe su in kuntum mu'minina in dai kun ce kun yi imani da abin da aka saukar muku kun yarda da shi domin da sun yi imani da attauran imani na gaske to dole attaurar za ta lizamta musu yin imani da annabi Muhammad sannan da kuma yin imani da abin da annabin ya zo da shi rashin imanin su da abin da ke cikin attaura imani na gaskiya shi yasa babu yadda za a yi su imani da annabi Muhammad imani na gaskiya sannan aya ta gaba Allah ya ƙara tabbatar da cewa ba su imanin ba ya ce musu wadda ƙarja a kuma musa Allah ya ce abin da ke nuna haka wadda ƙarja a kuma musa bilbayyana ce ai kafin Allah ya aiko annabi Muhammad annabi Musa ya zo muku da hujjoji daga wajen Allah amma duk da hujjar da ya zo muku da ita sun matakastumul ijila sannan kuka riki ɗan mariki kuka bauta min min ba'dihi bayan annabi Musa ya bar ku akan tauhidi daga ya je miƙaci ya dawo wa an antum zalimuna alhalin kuma kuna azalima irin waɗannan ayoyin mun tattauna su a baya ko aya ta gaba Allah yake wa id aqadna mithaqakum wa id aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum ta'ala ce wa id akhadna mithaqakum kutunna lokacin da muka rike alƙawari da ku wa rafa'ana fawqakum tsura maka dakko gingime man dutse iya girman gidan aka yi ƙasa ƙasa da shi Allah ya ce masa ku zuma kun bi quwwa ku rike abin da muka ku da ƙarfi na littafi ku yi aiki da shi qalu suka ce wato wasma'u sannan ku saurara saurara kuma na karba qalu suka ce sami'ina mun ji a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yake sanda maka dakko dutse maka yo kasa kasa da shi ka annahu gulla wa wannu annahu waqi'un bi kaman ainihin wato inuwa ne dauka suke cewa dutsen faduwa ne Allah yana ce musu kudu atina kun bi quwwatin wasma'u ku riki abinda muka baku da karfi kuma ku saurara saurara na karba qalu suka ce ina mun ji da aka dauke dutsen sai suka ce wa sai na mun saba ba za mu ji ba wannan muna ƙara tabbatarwa cewa shi ne kullum bambanci da aka samu tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ɗaliban annabi Musa in ba haka ba za ka samu dukkan galibi Allah yakan haɗa da'awar don ke ne, amma wajen faɗa da bai an bambanta ba ɗaya ba ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ala kulli fannin faddalallahu fannahu wuri akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah idan mata ce ta fito daga gidan annabi to yanzu darajar wannan matar ba daidai take da ragowar matan duniya ba shi yasa kana gane haka babanka yau in ya mutu ko malamanka ko shehin ka ko shugabanka idan wani yana son matarsa sai ya zo ya nema amma shi annabi Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan bai yiwa wani ya zo ya ce zai auri matar manzon Allah wannan kariya ne ga annabin saboda mata shi ba daidai take da ragowar matan duniya ba kamar yadda Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba sannan haka abokan shi ba daidai suke da ragowar abokan kowa a duniya ba haka ‘ya'yan da suka fito gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba daidai suke da ragowar matan duniya ba wannan aƙida da aka ɗauko yanzu wannan aƙida ta zagarwa annabi abokanai da yawo da baƙaƙen kaya ga baƙar zuciya ga baƙin kaya an sa ga baƙar aƙida ga baƙin takalmi ga baƙin titi an hau zulumatun ba'adu ha fauka ba'adin ka tambaya ka ji masana kimiyya sun ce baƙin kaya ya ma fa ɗaukar zafi ko kuwa in Allah yana so ya mutum azaba haka kawai sai ya hada shi da aiki na ba gaira ba dalili yasa in kana ahli sunna ka dinga kiyayewa da zarar watan al-muharram ya zo idan kana da wata yar baka hula ko wani bakin wando ko wani baka tishi to ka dinga yin nisa da su in ba haka ba in ka fito wallahi tallahi su kuma za a shiga a dauka cewa ka dauka ko ka koma aqidan zagin safai ne akwai wata rigima da ta taba faruwa a wani masallaci sai da na shiga sannan na warware rigima shi wani limami ne ɗanka baƙaƙen kaya sai aka yi rashin sa'a bai tashi sa'awa ba sai a cikin watan alfahazar ya zo zai ba da sallah masallaci kowa ya waɗe aka ce ai ya shiga shegiyar wallahi wacce ce shegiyar aka ce ba kai ma ka sani ai da an ce shegiyar ba sai an yi magana ba baka gan shi da baƙaƙen kaya ba shi kuma wallahi tsakaninsa da Allah ya manta wallahi sai da na shiga cikin rigima sannan na warware rigima sannan rigima ta to wannan yana ciki to ita wannan muguwar aqidar in ka ga mutum yana rarage ta akan ta ɗayan biyu ko dai jahili wanda bai san addini ba dole kuma ka wa mutum uzuri da jahilci ɗaya ko kuma in ya san wani abu na addini kaga yana rarage fi na rantsi da Allah akwai munafunci a zuciyar shi munafiki ne kakka bata ma kanka lokaci yanzu jiya nan dan uwa malam Nura Hausari ya kawo mana ziyara a nan wajen kun san dalilin da yasa muke din cewa 'yan uwanmu ne koda akwai wani abu wanda muke da sabani akan shi a ta mutanen da muke cikin izala da sunna da su ai ba kowace matsala bane muke da fahimta iri daya ba haka bane saboda din mu ɗaya ne shika-shikan musuluncin da muka yarda da shi shi su malam nura suka yarda da shi rukunnan imanin da muka yi imani da shi suka yarda da shi littattafanmu na fikihu da na hadisi shi suka yarda da shi da shi suke bauta ma Allah da shi suka yarda suna girmama su shehu usman su shehu abdullahi sun yarda da littattafan su mu ma mun yarda da littattafan su ko muna girmama su shehu usman a matsayin manyan bayan Allah amma wa'annan masu wa'annan bakakin akidar komai nasu daban ne fa kar ka dauka yanzu saboda kada a samu sabani addini da Allah ya tashi zai turo mala'ika jibril sai ya zo a sura ta mutum sai ya zo ya karantar da sahabbai a ranar nan ya ma annabi tambaya birni an al-iman sai ce al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi ya faɗa abu guda shida to galibin wanda muka saba da su a addini duk waɗannan rukunnan guda shida sun yarda da su muna dai da sabani da su akan wasu abubuwa domin ahalin sunna dole ya zama yana faɗar malamin wa ma alai a nan a wadadan karatu na sha faɗa na ce ko rikici kuke da mutum kakka kuskura ka mai ƙarya inda kuka saba da shi ka faɗi sabanin amma wallahi daga ran da dan kun saba da mutum a aqida abinda ba aqidar sa bane ka raba mai kace aqida shi ne ka mai ƙarya na ran da Allah sai Allah ya karya ka me yasa kuke ganin tunda ake rikici da mu har yanzu da a wannan an kasa kai ta kasa? da galibin wanda suke magana akan mu ƙarya za su yi mana abinda ba a kirar mu wannan sai ta mutu ana ba da misali a wajen karatu ranar nan karatun aqidat Muhammad bin Abdul da muke nace a Kano ne an sa karatu a wata local government za a je yin karatu sai aka shiga ƙauyoyuka aka faɗa wa mutanen ƙauye aka ce to za a za a yi karatu a wata local government kas je karatun nan saboda shi karatun nan iya gudun ka iya ladaka to amma sai masu ba da labari suka yi kuskure suka ce masu karatun nan idan suka zo kowa za ka ganshi da wandon ƙane shi sannan na biyu mai ƙarancin gemu a cikinsa shine wanda gemunsa iya cibiya akwai wanda gemunsa wallahi ya kawo ƙasa shi kuma wani a ɗabi'arsa in ka ce nan kwanar ana mari to bai fa yadda sai ya ji an kwaɗa mai mari ya dawo to sai mutane suka ta mamaki a to wandan ganinsa kamar ya wandan ganinsa da za a ce mutum ya sa wanda ƙane shi tun da mutanen ƙauye ne sannan abin da ya fi ba su mamaki ya za a ce wai mutum mai gemu wai mai ɗan ƙaramin gemu a cikinsa shi ne iya cibiya su abin da ya kai su bari su je kallon gemunan mutane da an ce akwai wani gemunsa ya kawo ƙasa da suka je na farko ganin mutanen da gemu na mutane nobel ba kamar yadda aka ba su labari ba kaga an samu matsala ɗaya sannan na biyu suka tsaya ta tun da an samu matsala an musu ƙarya ta farko to bari su ji karatun me ma mutanen nan ke cewa suka ji tun da aka fara karatu aka gama Allah ya ce annabi ya ce ake cewa Allah ya ce annabi ya ce ake cewa su ma suka cicciɓi saƙon suka koma garinsu suka ce to in dai wannan ne abin to su ma sun shiga wallahi sun shiga to saboda haka saboda kada a samu saɓani wayannan su ne guda shida sabon da zai baka mamaki yanzu ba kowa ne a cikinmu ya san cewa muna da sabani da mutanen nan hatta akan usuluddin domin shika-shikan musuluncin mu guda biyar ne rukunnan imani guda shida nasu kuma rukunnan imanin guda nawa guda biyar shika-shikan musulunci guda shida offside down offside down sannan rukunnan imanin mu kamar yadda na faɗa shine an tu'mina billahi ko wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa man asra tu'mina bil qadar to nasu shine na farko at-tauhid kuma kakka dauka tauhidi suna nufin kade ta Allah shine a'a duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa kanshi a kore masa ita shine tauhidin daya na biyu bayan at-tauhidu sai al-adlul ilahi adalcin ubangiji na uku sai annabuwa imani da annabta na hudu sai almi'at imani da makoma na biyar sai al'imama shugabanci wannan shine rukunnan imani a wajen waɗannan mutanen masu bakakin kayan nan da wannan muguwar aƙidar da suke yawo na biyu shika-shikan musuluncin musulmi guda biyar an ta Allah ilaha illallah wa anna muhammadan sallah zakka azumi aikin mai to sunansa ba haka yake ba guda shida ne kuma na farko shi ne alwulaya ba kuna kallon wata tasha da suka samar da suna alwulaya ba to wannan alwulayar ma'anarsa shi ne annabi ya nada wasu mutane da za su shugabanci bayan ya koma zuwa ga Allah mutum goma sha biyu yadda da shugabancinsu cewa annabi ya naɗa su sahabbai sun kwace yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin haji wannan shi suke ce masa alwulaya to shi yasa na ce muku dukkan wanda zai buɗe baki magana akan wannan aƙidar ya kamata ka san ma ina ne sosinsu na addini ya fara daga nan ne za ka iya gane cewa za a haɗu da musulmi ko ba za a haɗu ba da su sannan littattafan hadisinsu daban komai nasu daban har sai da take ni'imatul lahil jazairi a cikin littafin anwarun nu'maniya a mujalladi na biyu shafi na 278 yace inna la nastami'u ma'a ahli sunnati ala ilahi yace ba za mu taɓa haɗuwa da ahlus sunna akan Allah ɗaya ba yace wala ala nabiyin haka ba za mu haɗu da ahlus sunna akan annabi ɗaya ba wala ala imamin ba mu haduwa da ahlus sunna akan annabi ɗaya akan shugaba ɗaya yace wannan ya faru ne wa zalika annahum yaquluna inna rabbahum huwa alladhi kana muhammad nabiyahu wa khalifatahu min ba'dihi abubakar yace saboda ahlus suna suna cewa wannan annabin da Allah ya aiko shi annabin nan khalifansa shine abubakar ya ce to in dai wannan annabin da Allah ya aiko khalifan wannan annabin abubakar ne ya ce wa nahnu la naqulu bi hadha rabbi wala bi zalika an-nabi ya ce ba mu yadda da wannan Allah ba kuma annabin ma ba mu yadda da shi ba haka ne imatullahi da za'iri ya faɗa a cikin littafin an anwarul umaniya kuma da izinin Allah daga yau zuwa gobe saboda in kana wannan magana wani ɗauka yake kai ne fitilanne kuma kai ne ba son zaman lafiya to zan kawo maganganun malamai sama da shekara dubu da suka idan ka samu mu ma bi muke yi muna karanta abin da malamai suka faɗa ba mu muka fara rikici da wannan muguwar aƙidar ba kuma sai mun duro hakan shehu usman dan fodiyo da ya ce wanda ya zagi sahabin annabi kafiri ne wanda ma ke shakka akan kafircin shi shi ma kafiri ne yana nan a cikin ta haƙiƙul isma ka je kasuwa yau in ka je za ka samu littafin haka shehu ya faɗa ya ce in wani ya zagi sahabin annabi ya ce al'umma ta yi ridda bayan annabi ya bar duniya ya ce arne ne ya ce in ma kana shakka a kan arnintin shi inda shi ya ce kai ma arne ne wannan ya rubuta to daga wannan ka'idar da wannan malamin ya faɗa ya ce ba za mu taɓa haɗuwa da su ba a kan allah ɗaya ko annabi ɗaya tun da na fara karatu har zuwa yanzu ni ban san wata matsala da musulmi ba da su da aka haɗu kwaya ɗaya a kanta na farko ku ɗauki sahabban manzan Allah mu mun yarda cewa annabi ya bar duniya ya bar sahabbai da adadin su ya kai wajen mutum dubu ɗari da goma sha biyar kuma duk inda ka ga addini a duniya wa'annan mutanen su suka yi aikin ɗaukan addini suka kai shi can suka kai shi har shehu abdullahi gwandi yake faɗa rijalun lahi ansarar rasuli hawar dirga musamman homo shigolo su kuma suka ce bayan annabi ya bar duniya sahabban nan sun yi ridda wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka kafirta ajin farko abubakar ne na farko sannan sai umar sannan sai usman yanzu don allah ka kaddara yanzu makaranta ce a ɗauko wani malami da ɗalibai dubu ɗari da sha biyar a bashi a ce karantar da ɗaliban a yi shekara ashirin da uku a zo ana investigation a makarantar a samu cikin ɗaliban nan da kira aka samu mutum tara mutanen kirki duk ragowar mutanen banza ne da za a zo masallacin nan a ba kowa takarda a ce yayi cikin wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi me za mu rubuta ya faɗi abin da suke faɗawa duniya annabi ya faɗi wajen karantarwa bai ci nasara ba shi yasa da ya koma zuwa ga Allah duk sahabbai suka yi ridda kuma cikin wannan suka yi ridda akwai abokanan shi guda biyu akwai Abubakar akwai Umar sannan akwai usman akwai kuma matan shi akwai na aisha akwai hafsa sannan na biyu na uku mu dawo ta bangaren ƴaƴan annabi muhammad mu musulmi mun yadda cewa annabi yana da ƴaƴa guda bakwai akwai hudu mata akwai uku nawa akwai alqasim akwai abdullahi akwai ibrahim ko zainab ruqayya ummu kursum sannan sai na fatima a aqidar waɗannan mutanen su kuma ba su yadda annabi yana da ƴaƴa ba sai ɗaya ɗaya sun ce duk ƴaƴan nan da ake jingina wa annabi ba ƴaƴan shi bane agololi ne kuma zan bada asamin yau daga nan kafin in bar garin nan dan Allah wani ya binciko in akwai wanda ya isa in yana so ya gaggata ni ko ya ta ni suna haɗuwa su ce sun yi maulidin na na Fatima haka ne su yi mata wake-wake haka ne dan Allah waye taba ji a garin nan sun yi maulidin Zainab ko Ruqayya ko Ummu Kulsum Wa ya taba jin wata waka na yawo an yi zainab ko ruqayya ko ummu kursu waye taba jin sun yi waka ga alqasim ko abdullahi ko ibrahim kun san dalilin da yasa ba za su yi ba wallahi ba za su fito su faɗa muku bane amma a aqidar su nan ba ayyan manzon Allah bane yasa ba za su fito su faɗa ma? ta wannan bangaren muna da bambanci da su sannan ta bangare na hudu ta bangaren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun yadda cewa iyaye ne na masu imani kamar yadda qur'ani ya nassanta yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum matan annabi iyayen duk wani mai imani sannan muka ce idan za a yi maganan alfahari da miji inda matar annabi muhammad za ta miƙe yanzu suwaye nan ba ta ɗaya sikizin a jihar nan manya-manya ba ce gwamna ba sai sarkin musulmi sai waye to ka kawo duk wani mai girma ma da za ka iya kawowa da matar annabi za ta miƙe idan mamashi na wajen ba za ta miƙe ba saboda me saboda in za a yi maganan alfahari da miji in matar annabi ta miƙe duk duniya ba mijin da ya kai nasu shi yasa Allah in ya tafi sai ya ce musu ya nisa annabi ya kuma tan annabi kuma a laksocin da na yi a cikin kwanakin nan gab da Ramadan din nan na faɗa na ce mutum ya karanta Qur'ani da kyau zai iya fahimtar akwai bambanci tsakanin zauji da imar'atu a ƙur'ani duk inda kaga Allah ya amfani da lafazin imar'atu to akwai matsala akwai dalilin da yasa Allah ya amfani da lafazin imar'atu ko ka samu babu kyakkyawar mu'amala daya ko akwai ha'inci a wajen zaman biyu ko ka samu mace ba ta haihuwa uku ko ka samu akwai ikhtilafu dinin sabani nawa na addini saboda kalmar zauju asali daga zaje ya zuju ne. da haka yana daga cikin ma'anarsa shine akwai alittila kuduwa shi yasa da ku ga zauju akwai zawaje zawuju wannan kuma tazwiju shi yasa Allah yake lillahi mulku samawati wal ardi sai yace yaqluqu yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u sai ta aw yuzawwijuhum zuqranan wa inasan wa yahdu kun ga yuzawwijuhum mazdarin sa shine tazwij to idan babu mu'ashara mai kyau tsakanin mace da miji ba a ce mata zauji shi yasa ko ga matar annabi adamu babu inda Allah ya taba kiranta da imra'atu wa qulna ya adamu sun anta wa zukal janna saboda a ciki akwai natsuwa tare da shi shi yasa Allah ya kira ta yace mata zauji matar annabi zakariya kun ga lokacin da ya daga hannu yana addu'a cewa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa habli wa kanat imra'ati kun ga imara saboda lokacin ba haihuwa amma daga baya da ta haihu Allah sai ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sannan ku kalli suratul tahrim a farko Allah subhanahu ta'ala da ya tashi cewa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtagi mardata azwajika saboda zama ne wanda babu matsala a ciki amma annabi nuhu da lutu da yake akwai matsala da aka tafatan cewa akai daraba Allah masalan lil ladina amanu imra'atan wa mar'atun ba ake zaujatu nurin wa zaujatu lutin ba saboda akwai ikhtilafu dinin saboda haka yi karatu za ku dinga sanin bambanci tsakanin wayannan to shi yasa idan Allah ya tashi magana ce musu yake ya nisa annabi ya ku matan annabi kuma Allah ne da kanshi yace musu lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da raguwar matan duniya ba to me nuna me abin nan yana cewa akwai lokaci yana hararar amma akwai abubuwa da yawa da ya kamata in faɗa akan wannan har sai da ta kai shi wannan lahil jaza'iri din yana faɗa cewa inna ababakar in kana yusalli khalfa rasulillahi wai sai da na abubakar zai zo yana sallah a bayan annabi ma wasanamu mu'allaqun fi unqihi wa sujudihi lahu da kuma wai gunki rataye a wayan abubakar da shi yake sallah da shi yake sujjada wannan ya faɗe shi in abubuwa na da yawa a inda suka bambanta da musulmi ta ko ina ba inda aka alaula ba irin ta musulmi suke ba ko irin ta suke sallah ba irin ta suke ba kai kana yin azhar kai la'asar kai magariba kai isha su suna da zuhure ne mutum zai hada azhar wa. Magari ba da me da sha shi yasa nace muku in kuka ga mutum mai mulki ko mai kuɗi yana gefe gefe akan wannan aqidar to ɗayan bi ne mu kuma ba wani gefe dama kowa ya san mu direct ne to ko dai jahili ne bai san addini ba ta san ba babban bala'i irin mutum ya taso ya kwankwaɗi boko tsorata ba karatun addini ko kuma ya yi karatun addini ya san wani abu to in ka bincika za ka samu akwai munafunci a zuce shi ne amma wallahi in ba haka ba wani mutum mai kuɗi ko mai mulki ko mai wata dama da zai dafa ma wannan muguwar aƙidar ko maganan ce ta so ana magana ce to ai ka san wai da abin wai lalabe ake a duhu ƙarya kake kai kake lalabe a duhu mu a haske muke lalabe wallahi wannan shine to saboda haka ana nuna min cewa lokaci yayi kuma na fara ko kuwa kuma Allah ya kai mu gobe gobe zan ɗauko maganganun malamai tun daga farko ƙurun na farko zan duru a hankali a hankali zan ce ga abin da wane ya ce wane ma ga abin da ya ce don mutane su gane ba fa mu bane muka fara ba hatta nan sakkwato da ake jingina ta cewa ana bin ɗariƙar kadiriya ko eh to sai a duba a je a duba al'gunya gunya li talibi tariqil haq shehu abdul qadir jilani yana da maganganu da akan mutanen nan ko ba su da shi yana da shi ba mu muka fara ba saboda haka gobe wannan matsalar a biyu ma za a ji labari da izinin Allah da abinda malamai suka faɗa sannan da ci gaba da wa al'umma bayani cewa shi wannan aƙida daban musulunci daban ba su da alaka da addinin musulunci in ba alaka ta suna ba Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya ƙara wa sahabban annabi tsira da aminci da haka zan yi ƙoƙari in tsaya a nan sai maganan alkhidmatul khairiyya da haka mutane su taimaka su bada gudunmawa daga yau ne fako sai gobe sai dibu shikenan eh sai kuma shekara mai zuwa yawa amma tafsiri kenan mu ko ba tafsiri ba za mu dinga shigowa nan gari dan dole sai muna wawul kitowa wasu yan marasa kunya nan da mutum yake so ya dan abin nan a dan fesa masa shelter ya dan koma abin nan haka ya kamata a dinga eh Eh, sai manaja da aka ce mahaifinsa ba shi da lafiya manaja mai ya rasu ne ko to mahaifinsa ya rasu shekara ɗaya yana buƙatar a sashi addu'a cikin wannan wata na ramadana allah ya ji kansa allah ya masa rahama nan nake faɗa wani ɗalibi daga cikin ɗaliban su dr ibrahim ma'abucin zabir ma'ar na ce masa ku tashi malamai abubuwa na musu yawa ɗalibai su yi takassusi ga wani bangare wanda za su dinga tarewa malaman su wannan rigimar idan ta taso da haka wayannan aqidun alhamdulillah mun riga duk wata muguwar aqida da ta sabawa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta kawo mata barazana ba wanda zai gitta gaban mu yanzu ce ba mu da abin da zamu ce masa babu shi saboda haka in Allah ya yarda gobe a biyo mu bashi zamu sake dorawa daga nan akan waɗannan miyagun aqidu ba mu muka fara magana mu ma muna da magabata in za ka yi zargi ka ce ba ma son zaman lafiya yan ta da zaune tsaye ne to duk waɗannan sai ka faɗa musu kati. yan ta da zaune tsaye ne don wani kawai shi tun da bai saba ji ba sai a ratar ramadana ko sai ce ka gani wai musulmi ya za a ce musulmi saboda Allah kuma kaza shi ya manta cewa idan ana maganar musulunci ba sahabbai su ne musulmin farko ba sannan kai yanzu hannunwa ka karɓa addinin hannunwa ka karɓa wanda ya karɓa hannun annabi muhammad suka rayu da shi suka mutu aka rufe shi waje ɗaya an ce nashi musuluncin bai yi ba kai sai ka karɓa a sakwata hannuwa ka karɓa da za mu yadda da naka musuluncin kuma wanda yake so sai mun yadda da musuluncin mutanen nan tsakanin ku da Allah shi ya yi mana adalci mutum ya ce bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba kuma shi ya ce sai mun yadda da naki musuluncin ai ba kai mana adalci ba ai wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba bai yadda da musuluncin na na aisha da hafsa ba ka ce kai kana so sai mun yadda da nashi musuluncin ai baka yi mana adalci ba yadda ba za ka iya tilasta shi ya yadda da musuluncin mun kuma za ka iya tilasta mu kace sai mun yadda da nashi musuluncin ba kuma wallahi tallahi wa'ancan mutanen su ne musulmi na gaske su Allah ya anshi musuluncin su ko tantama babu wanda duk ya zo bayan su shine ba tabbas sai dai in an je lahira Allah ya hukunci to ba za mu yadda ba waɗanda ake da tabbas akan musuluncin su a rushe a kama waɗanda musuluncin su ba tabbas Allah ta'ala ya shirye da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh